uwa barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci wurin gabatar muku da sabon shiri wanda ake ce ma hattara matasa shi dai wannan shiri namu muna yin shi ne kowace ranar samedi ma'ana asabar yau kuma muna samedi asabar 22 ga watan abril inda za mu gabatar muku da wannan shirin sai mai kallo ka gyara zama ka san menene hattara gare ka kai matashi menene abin doka menene abin yarwa a cikin wannan shirin sai ka natsu dole ka ba da eh, natsuwarka kuma ka ba da gaskiya insha Allah za ka fahimci abin da wannan sakon yake nufi da hattara matasa darasi na rayuwa shine episode na farko wurin gabatar muku da sabon shirin mu wanda aka fi sani da hattara matasa Afirka, musamman Hausawa, ganin yadda rayuwa ake ɗaukata da zafi. Kafin nan, zan sa muku tsokaci kaɗan na malami, insha Allahu, Mala Albani, ku saurare shi da kyau, ku ji abin da yake kira, ku sa shi a hankali, ya kasance abin hattara kuma abin kiyayewa saboda rayuwa ta inganta Allah ya sa mu dace da mu da ku ga baki daya duka inda matasa suke Allah ya sa mu dace muna muku fata alkhairi insha Allah gaya muku jama'a a anguwan nan akwai wata mata daga shekaru talatin da suka wuce baya zuwa yanzu matan nan bin gidajenmu na hausawa take tana karɓo ko ɗan ƙanzo ko ɗan dago-dago tana ciyar da 'ya'yanta a nan take nan ɗin da nake magana ina hangen gidan da take da musulma ba ce abin da ta matsa shi ne 'ya'yanta su yi karatu kawai burinta kenan kawai a rayuwarta kun san me ya faru jama'a tana da 'ya'ya wajen guda biyar ko guda shida yanzu dukkansu kowa yana rike da professional degree daga medical doctor sai pharmacy sai engineer abinci ma ba ta iya yi talla take yi tana kai bashin sabulai da omo da suturu nan cikin daura da muciya da yan awaki Naka ba ta kudin ta fitar da ribar daga kasuwar sabon gari za ta karbo sai ta rike amana sai ta je ta karbo wurin hausawa ta zo ta siyarwa da hausawa sai ta cire ribar sai ta tara kudin 'ya'yanta kullum za ka gan su buji-buji wallahi ko silifa ba sa sawa gwanjo take zuwa nan rumfar take zuwa take sai musu gwanjo nan rumfar sai ce ta ba su haƙuri yanzu duka 'ya'yan daga likita sai pharmacist mai haɗa magani sai injiniya duka za ta sake talla ba za ta sake talla ba ka gani dai ka dai ji abin da malami ya ce abin tambaya matasan muna ɗaukar ta da zafi ganin cewa kamar mu ba mu kai ba ganin cewa kamar mu Allah ya hana mu ganin cewa kamar mu muna da rauni cikin rayuwa ba haka ba ne ba ba sai ka yi gaggawa ba matashi arziki na Allah ne abinda Allah ya niha da kai za ka samu za ka samu abinda Allah ya niha da kai za ka kasance za ka kasance Abin da Allah ya kaddara a rayuwarka san san san ba za ka taɓa yin shi ba abin lura a rayuwa shi ne ka kasance mai haƙuri mai biyayya ga iyayenka mai taimaka ma iyaye mai kuma taimakon 'yan uwa girmama na gaba yana da kyau musamman na gaba wanda ka kasance kana tare da shi a da yaushe ka mishi da'a ka girmama shi ka martaba shi ka ɗaukaka shi kyautata mishi in Allah da za ka ga fari cikin rayuwarka kuma kar ka taɓa yarda da cewa ba Allah shi yake yi ba Allah shi yake bayarwa shi yake hanawa in ka yarda da haka rayuwarka za ta inganci in baka yarda da haka ba za ka sha wuya nan kuma gobe ka ƙara sha wuya sabida mi idan Allah ya baka arziki akwai na wadata zuci akwai kuma na dukiya in Allah ya baka arziki na wadata zuciya to ka dace ba zai taɓa kai ka kai mu wani hasada ba ba zai taɓa kai ka kai bara ga wani ba ko kuma ka kaskatar da rayuwarka don ka cutar da wani ko dan kai abin da gobe za ka dawo ka kasance kana kuka wannan saƙo ne kuma shi ne sabon shirin wanda za mu ci gaba da faɗin abin da ya kamata don da mu da ku mu gudu tare mu tsira tare Allah ya mana kyakkyawan fahimta mun gode kasance tare da Niger TV online don samun sabbin shirye-shiryen masu zauwa. Azawa salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa kuma sai mun ƙara sake saduwa insha Allah.